Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Matasan Najeriya na yawan korafin cewa ba a damawa da su a harkokin shugabancin ƙasar. Amma abin tambayar a nan shi ne, shin ba a damawa da su ɗin ne, ko kuma su ɗin ne ba su ba hanyar da za a dama da su ta yadda ta dace ba? Tunda ko a kakar zaben shekarar 2019, Majalisar Dokoki ta tabbatar da dokar da ta baiwa matasar dama tsayawa takara. To amma me ya faru har yanzu ake ta waɗannan ƙorafe-ƙorafe? Wannan ne batun da shirin namu na yau zai mayar da hankali a kai. Kafin mu ɗora bari mu ji daga bakin matasan. Sunana Adnan Muktar Cirungada, na yi takarar majalisar dokoki ta jihar Kano a tutar jam'iyyar United People Congress UPC mai alamar abin kwashe shara, kuma ni ne na zo na hudu a zaben da aka gudanar a gundumar Nasarawa da ke jihar Kano. Alal hakika matasa tabbas ba a damawa da su akan al'amuran siyasa. To amma a duba da yadda aka yi fasin ɗin dokar not too young to wanda aka rage karancin shekaru da mutum zai takara matasa sun samu dama sun shiga zaben 2019 kuma an dama da su a kamar yadda matasa suka yi wannan kalubalen hanya ɗaya da za su iya wato shiga a dama da su duba da irin warisi da ake yi ba a sasa a cikin al'amuran mulki da sha'ani na siyasa to abu guda ɗaya ne daman su shiga a dama da su akan al'amuran siyasa kuma sun shiga to amma akwai ƙalubale matasa ya kamata su tunanin cewa mulki ba zai zo musu on a platter of gold ba cikin sauƙi dole dama sai sun shiga sun karɓi mulki da ƙarfinsu ma'ana da yawansu da suke da shi da kuma udurori masu kyau sunana khalifa muhammad matashi kuma ɗan gwagwarmaya ina jagorantar ƙungiyoyi daban-daban na matasa kamar yadda kai tambaya suna cewa ba a jawo su ba a sa su to wa zai jawo ka kana zaune a gefe dole za ka tashi ka nuna cewa za ka iya idan ka nuna cewa za ka iya to shi zai sa a jawo ka jiki ko ba a so saboda an san za ka iya so amma ka yi gefe wa zai jawo ka wa zai san ka iya kuma za ka iya sannan abu na biyu shine su manyan to su ma suna amfani da gazawan matasa ta ƙin shiga suna yin abin da suka ga dama domin suna ganin cewa idan wa'annan matasan suka farka suka shigo za su yi mana ritaya to shine duk wata hanyoyi da za su bi da wata kwana-kwana da za su bi za su yi kokari su ga an yi matasa ba su samu wannan dama ba so amma idan matasa suka tashi suka yi pushing sosai insha Allah ba yanda za su yi haka za su haƙura su ba matasa dama. To madalla, na tuntuɓi Right Honorable Shu'aibu Sani, kakakin Majalisar Matasan Najeriya kan wannan batu ga kuma yadda tattaunawar tamu ta kasance. Eh to, da matasa suke yi gaskiya ne, amma akwai eh, dalilai guda biyu zuwa uku da ya kamata mu duba. Akwai yanayin tsari na demokradiyya na Najeriya ya ba wa kowane ma'aluki dama ya neme takara ya nemi matsayi da ya shafi shugabanci na jama'a daga federal zuwa state zuwa local government babu constitution da ya ce karin matashi ya fito ya nemi wannan matsayin na biyu ba ma ishu na constitution ba demokaradiyya an gina ta ne a kan majority kuma matasa mu ne da majority me yasa ba mu yi amfani da wannan numban da muke da shi domin mu nime kujeru domin mu kawo makanmu mafita a harkar shugabanci. To, yanayin tsari demokuraɗiyar mu kuma tsarin shisa ya kawo matasa kuma baya. Na farko tukuna idan ka duba yanayin tsari na fati, fati inda fati suke yi su zaɓe ɗan takara. Na jam'iyyu kenan wato zaɓen fidda gwani. Yawa zaɓen fidda gwani. Akwai bangaren da ake amfani da kudade masu yawa wanda shi matashi kuma mafi yawanci aikin da suke yi da zai ba su dama da za ce suna da wannan kuɗi wanda za su iya fito neman takara da masu wanda suka tara kudade ko kuma a su yi harkar kasuwanci sun tara kudade masu yawa mu kuma matasa ba mu da wayannan kudade da sun nan ba. Hmm. Na biyu kuma muna da ba mu da haɗin kai matasa ba mu da haɗin kai da ce muna da haɗin kai ba lallai sai mun bi jam'iyyu kamar PDP da su APC ba za mu je mu kafa jam'iyyun mu jam'iyya namu wanda mu ya mu za mu zaɓe juna domin mu gan cewa mun sa matashi a kan position ko shugaban kasa ko gwamna ko sanata ko dan majalisa a jiya ko a federal da sauransu domin mu gan duk abin da za a yi a tallafawa matasa an samu nasara na rayuwa amma ba mu da wani haɗin kai. Akwai kuwa yanayi na kwaɗayi da matasa suka sawa kansu a halin da ake ciki a yau. Ba mu so yi aikin komai amma kuma yanzu yanzu muna so mu tara kuɗi. Kaga abu biyu ne a gurin. Hmm. Shi sa mafi yawanci yanzu yanzu da kake so ka yi yanzu yanzu ya sa matasa sun shiga cikin wani hali na ha'ula'i. sai ga wasu sun shiga halin sata wasu shiga halin kidnapping wasu shiga halin banditry wasu shiga yare ne kawai za su tara kuɗi ko ta kanika kanika ga za su tara wani kuɗi to ire-ire wayannan matsalolin shi sa matasa har yanzu ana ta kuka ana ta kuka amma malam awa idan za mu faɗa ba kanmu gaskiya idan matasa za mu dawo da kawunan mu guri ɗaya mu haɗa kai to sai dai su dattijan nan zo suna roƙa cewa mu mu da yi da su ba wai a'a mu ne kuma mu zama na ko ba wani roƙa cewa youth inclusion and governance wannan ba daidai bane su ne ta ci mu haɗa kanmu su ne zo suna nema saboda mu muna da number din duk wani zaben da za yi za mu ci zabe da number da muke da shi amma ka ba mu da haɗin kai ba mu san mene na ne gaba mu ba mu san ina ne bayan mu ba daga karshe kuma matasan da aka ba su dama a federal ko a state ko a local government wato ko a karamin hukuma ko a jiha ko a tarayya menene suka yi domin su bar legacy da za ce gobe a wane ya rike minista kaza ya yi kaza matsayin shi na matashi wane ya rike gwamna na jiha kaza a matsayin shi na matashi ya yi kaza ya yi kaza a wane ya rike chairman ya yi kaza ya kaza matasan mu yan uwan mu matasa ya yanzu yanzu ana bawa mutum eh, mukamin sai ga ya canza layi ya canza abokanai ya canza tsare-tsaren shi na rayuwa da sauransu hmm. yana yin high life neman mata a kwana wannan hotel a je wancan ana yin activities da gaba daya sai ga yana barin office sai zama abun tausayi ya zama abun kwatance idan ba muna yin amfani da dama da Allah ya ba mu ba za ga mu ne za mu ci gaba da shan wahala muna complain kullun cewa ba a yi da mu ba a yi da mu magana mafi gaskiya kenan kawai Right Honorable Shu'aibu Sani kenan, kakakin Majalisar Matasan Najeriya kuma babban hadimin gwamnan jihar Nasarawa a kan harkokin matasa. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta. wato facebook.com slash da kuma tatura.com slash trust Haka kuma, kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko Apple Podcast da kuma ta TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. Masu sauraro idan kuna biye da mu kun ji yadda matasan da muka tattauna da su suka ɗora laifin rashin damawa da su akan mahukunta da kuma su kansu matasan. Domin samun ƙarin haske da neman mafita, na tuntuɓi Dr. Kabir Sufi, wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum a Najeriya. A tsawon lokaci ana sa an daɗe ana samun ƙorafe-ƙorafe daga matasa game da cewa lalle ba sa samun damar da ya kamata a juya da su a harkar siyasa da kuma ta shugabanci. A musamman a ita wannan jamhuriya ta hudu tun daga tara har zuwa yanzu. To a baya-bayan nan an sami yunƙuri daga ɓangaren matasa ɗin duba da cewa bayan ƙorafin nasu an yi ta nazarce-nazarce akan cewa menene yake hana su matasa samun damar shugabanci da kuma shiga a dama da su a harkar siyasa abubuwan da aka fito da su a daidai lokacin da aka nazarci korafin matasa ɗin shine akwai wato matsala ta shi kansa tsarin siyasa da kuma na shugabanci da ake da shi musamman duba da cewa idan aka duba za a ga cewa demokradiyyar mu mai tsada ce jam'iyyun da ake da su musamman ita wannan jamhuriya ta hudu sun saka wato kuɗaɗe na yin takara masu tsada a waɗanda yake daga sayan fom da kuma ita kanta yadda dimokuraɗiyya take tana buƙatar kuɗaɗe da yawa wanda ake ganin cewa matasa da dama ba lallai ne su iya samun waɗannan kuɗaɗen ya kasance sun shiga matakai da dama an dama da su ba da kuma yanayin ita kanta tsadar demokuraɗiyya ɗin su abubuwa ne da suke buƙatar kuɗaɗe waɗanda yake wannan yasa ake ganin kamar ya hana su matasa a shiga siyasa ɗin Ah, sannan na biyu ah, za a iya cewa lokacin shi shugabanci ɗin yakan fara daga matakin ƙasa ne a yi sama. Ah, to kuma wanda yake su matasa tun a matakin ƙasa ɗin kamar na shugabancin karamar hukuma ah, da kuma shugabancin jam'iyyu a mazaɓu duka sai ka ga ah, wasu manya ne suka tare wato wannan guraben saboda haka ba sa samun damar da za a ce ko an rene su a shugabanci ɗin tun suna wato eh, da karancin shekaru to duk waɗannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da aka yi ta nazari a kai sannan kuma ana ganin cewa su da kansu matasan bayan wancan wannan matsalar tsari din da ake da shi amma dai duk da haka su matasan sai ake ganin su ma kuma fa akwai laifin su din ah, ko da an rage duk da an sauke shekaru din ah, matasan su kuma kamar wato ba da ba su yi niyyar ko shirin shiga a dama da su ba idan jam'iyyu ne ga jam'iyyu nan da yawa ba su shiga a dama da su ba har da jam'iyyu masu sunan matasa ɗin, kusan ma za a iya sun sun kaurace ma waɗannan jam'iyyun da ake tasatan kamar a nan ne za su tattaru su zo su wato nuna cewa suna da bukata ɗin? to sai ake ganin su ma akwai matsala tasu sannan kuma a wurare da dama an gwada su harkar shugabanci ɗin, a wasu lokutan akan ga cewa kamar akan samu wato eh, gajiyawa a tare da su to wannan ne yasa ake ganin cewa su ma akwai nasu matsalolin Dr. Kabir Sufi wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum a Najeriya. To masu sauraro iya abin da ya sawaka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci, sai mun sake haduwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Muhammad Awal Suleiman ne ke cewa ku huta lafiya.